الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما ما بعد cikin wannan littafi musamman da yake magana akan abin da ya shafi laifuka da kuma abin da suke gadar ma da mutum wanda ya yi magana har zuwa abin da ya shafi shirka a cikin niyya da kuma abin da ake cewa wanda shirka a cikin wannan abu ta fi yawa sosai fiye da waninsa malam ya yi shimfiɗa ya yi magana a kan islasi tsarkake aiki tsarkake zance tsarkake niyya wanda yake cewa wannan shine tafarkin annabi ibrahim alaihi salam kuma shine haƙiƙanin musulunci ya kawo aya Allah yana cewa wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin cewa wanda ya nemi wani addini kuma bayan musulunci na bauta ga Allah to wannan ba za a karba daga gare shi ba kuma ranar tashin alkiyama zai kasance cikin waɗanda suka yi hasara Allah ya tsare mu cewa hiya millatu ibrahima allati man raghiba anha fa huwa min asfahi sufaha wannan shine tafarkin annabi ibrahim wanda cewa duk wanda ya kauce masa to wannan ya shiga cikin waɗanda suka fi kowa wauta to ba mala yayi wannan shimfiɗa yake cewa idza arafta hadhihi al-muqaddimah idan ka gane wannan shimfiɗa da ya yi yake cewa in fata halaka babul jawadi an su'alil mazkur cewa kofa za ta buɗe mana tambaya da za a iya yi fa naqulu wa min wahdahu nastamid as-sawa yace abinda zamu faɗa kuma a wajen Allah muke neman taimako abinda ya zama mafi daidai shine na farko amsar yace haƙiƙatu shirki هو tashabbuhu bin والتش... والتشبيه للمخلوق به حقيقه شركا شيني كوتانتا كوتانتا كوتانتا كانشي دا الله ko kuma ya kwatanta Allah da wanda aka halitta hada huwa tashbihu fil haqiqa wannan shine abin da ake kira at-tashbih la ithbatu sifatil kamal allati wasafa Allah biha nafsa ba wai dan tabbatar ma da Allah sifofin da ya siffanta kanshi da su shine tashbihi ba wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam ko kuma abin da manzon shi ya siffanta shi da shi ba fa aka saman nakasa Allahu fi qalbihi duk wanda Allah ya tunkutar da zuciyar shi to sai ya canja wannan ma'ana din wa a'ama aina basiratihi kuma ya kawar mushi da basirarsa Wa وأركسه بلبسه الأمر وجعل التوهيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة kuma sai al'amarin shi ya rikice masa ta yanda yake ɗaukan tauhidi shine tashbi kuma tashbihi shine girmama Allah kuma cikan da yayya ga Allah ma'anan tashbihi shine wato mutum ya siffanta Allah da abin da Allah ya siffanta kanshi da shi Allah ya ce yana da kaza to imani da tauhidi shine ka tabbatar ma da Allah wannan misali Allah yana ji ka tabbatar mishi da ji Allah yana gani ka tabbatar mishi da gani Allah bai bacci ka tabbatar mishi da cewa bai bacci Allah yana da zuciya da ta dace da shi ka tabbatar mishi da wannan zuciya annabi isa yake cewa ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi ka Allah ka san abin da ke cikin zuciyata ban san abin da ke cikin zuciyarka kaga annabi isa ya fi mu sanin Allah da haka ya tabbatar ma da Allah cewa Allah ya san abin da ke cikin zuciyar shi amma shi bai san abin da ke cikin zuciyar Allah to dan ka tabbatar ma da Allah cewa yana da zuciya wannan ba ka rage ma Allah daraja ba ka ajiye ka ba Allah maɗaukakin sarki haƙƙinsa na siffanta shi da abin da ya siffanta shi da shi inda hakan ba daidai ba ne Allah zai kwaɓa annabi isa haka Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa yuhaddiru kumun lahu nafsa Allah yana gargaɗin ku ku ji tsoron fushinsa ma'ana yana gargaɗin ku akan wannan haka Allah yana fushi ka tabbatar mushi da cewa yana fushi Allah yana farin ciki da bawan da ya tuba to ka tabbatar da cewa Allah yana farin ciki wannan shine tauhidi shine girmama Allah shine biyayya ga Allah amma wasu sai suke ganin cewa yin hakan ba daidai bane ya za a yi a kwatanta in an da tabbatar ma da Allah wannan siffa din ai tamkar an haɗa shi da bayin to ai Allah ya ce laita kanatni shi Allah ba abin da yake daidai da shi ko da a ce Allah ya ce yana da zuciya ba irin zuciyar mu ce in Allah ya ce yana da gani ba irin ganin mu bane ganin yana da iyaka jin mu yana da iyaka yanzu maganar da muke a nan in kai tafiya ta wani ɗan take kaɗan kabar jin wannan magana amma shi Allah ba wata magana da baya ce ba abin da yake buya masa haka nan ganin mu yanzu in ka riga ka cire mu a cikin wannan wajen da muke ciki ba ba ma ganin waje amma Allah ba abin da bai gani sau da aka don ka tabbatar ma da Allah waɗannan sufofi wannan shi ne cikan girmama Allah shi ne cikan tauhidi da biyayya ga Allah da haka sai ya ce falmushiriku mushaddihun lil makhluki bin khaliki fi khasa'isil ilahiyya shi mushiriki in an ce mutum mushiriki ne shi ne wanda yake kwatanta halittar Allah ya haɗa shi da Allah cikin abin da yake ya banci Allah ce fa min min khasa'is ilahiyyati at-tafarruda bi malki barri wan nafsi wal afa'i wal man yana daga cikin abin da Allah yake bantu da shi shi yake mallakar tun kuɗe cuta in ta auku ne abdar in an ce abdar ladabi da Allah maɗaukakin sarki ba a cewa mai kawo cuta sai a ce ne yake kawar da cuta in ta auku duk da yake abin daga gare shi ne amma kuma ladabi da Allah ba a danganta masa don haka ba wanda ya isa ya ɗauke ma wata cuta da ta auku ba Allah wannan haƙƙi ne na Allah dan adam bai isa ya ɗauke ma ba wannan fi haka nan idan Allah ya kawo amfani ba wanda ya isa ya hana ka samun shi ba wani wanda zai ce zai ɗauki amfanin da ke wajen wani ko arzikin da ke wajen wani ya baka wannan Allah ne kaɗai yake da wannan wannan siffa ce ta Allah to kaga shirka shine wani ya dinga tsammanin cewa wata cuta za ta auka ma ya yaye ko kana neman wani abu na amfani ya ce zai ma hanyar da za ka samu zai saman ma ita to wannan shirka ne da Allah wal da kyauta kyauta Allah ne mai bayarwa duk kyautar da Allah ya baka ba ne hana maka ita wal man'i da kuma hani in Allah ya hana ka duk duniya in za ta taru ba za ta iya baka ba وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده kenan hakan yana tabbatar da cewa in za a roƙa za a yi addu'a a roƙi Allah ne shi kaɗai in za a ji tsoro a ji tsoron Allah shi kaɗai kada ka dinga tsammanin wani zai iya hana ma wani abu ko zai iya tare ma wani abu Allah ne kaɗai yake da wannan ba mutum ba shi yasa Allah ya ce ta takhafuhum wa khafuni kada ku ji tsoronsu ku ji tsoro na waraja ko kuma tsammani da kyautata zaton cewa zaka samu wani abu ana yi ne da Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajiyar Allah la'a shi yasa Allah ce innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun haka ana kyautata tsammani ne da Allah shi kadai wa tawakkul haka nan dogaro ana dogaro da Allah ne shi kadai la yace ah, fa tawakkal al wa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin annabi hudu ya ce inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law annakum tawakkaluna ala allahi hatta tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr haka ba za ka ce ka dogara ga wani ba domin wannan da zaka dogara akan shi zai kare lokacin shi zai zo ya kare in ka dogara akan shi to Allah Allah bai da farko bai da ƙarshe huwa al-awwal alladhi laysa qablahu shay' والآخر الذي ليس بعده شيء to waɗannan abubuwa ba a yi ma wani sai Allah ba a neman su a wajen wani sai a wajen Allah madaukaki shi yasa yace faman allaka zalika bi makhluqin duk wanda ya rataye ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da wani daga cikin halittar Allah to faqad shabbahahu bil khaliq ya kwatanta shi da Allah وجعل ما لا يملك لنفسه برا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا شكورا كما يا سنياشي cikin abin da bai da ikonsa cuta ne ko amfani ko mutuwa ko rayuwa ko tayarwa fadlan an gairi ballantama a ce wani abu da ba shabihan liman lahul amru kulluhu ana kwatanta shi da Allah wato wanda al'amari duka nashi fa'azimmatul azimmatul umuru kulluha bi Ya yace eh, ma'ana gudanar da al'amura gaba ɗaya, da jagorancin al'amura gaba ɗaya, duka a hannun Allah shi yake da komai da komai biyadihi alkhair biyadihi almulk biyadihi arrizq shi yake azurta wanda ya so ya hana wanda ya so ya raya wanda ya so ya kashe wanda ya so ya bada mulki ga wanda ya so ya kwace shi kuma ga wanda ya so ba wani dan adam da zai ma wannan wa marji'uha ilayhi yace duk matattara wannan abubuwan yana koma ga Allah ne fama sha'a ka duk abin da Allah ya so shine yake wakana shi yake faruwa yau za da san mutane ne akwai abubuwan da da yawa da za ku so to amma Allah bai so ba ba zai yi ba akwai abin da ba ka so kuma haka Allah zai so shi dole bayan da za ka haka zai tafi shi ne fama sha a kana abin da Allah ya so shi ne ke aukuwa wa ma lam ya sha lam ya ku abin da Allah bai so ba kuma ba yanda za a yi ya auku sai Allah ya ce wa ma ta sha'una illa an ya sha wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah la mani alima a ba mai hana abin da Allah ya bada wala mu'tiya lima mana ba wanda ke bada abin da kuma Allah ya hana bal idza fataha li abdihi baba rahmatin lam yumsikha inda Allah zai bude ma bawansa kofa ta rahama da jin kai to ba wanda ya rufe wannan kofa wani in Allah ya bashi mulki sai ka ga duk yanda za a kai a kawo ba za a iya raba shi da mulkin nan a fada a tashi a yi wannan a yi wannan za ka ga Allah ya riga ya bashi ko a hana shi ya samu in Allah ya rubuta sai ya yi wannan mulkin ba mai hana shi haka dan in arziki ne Allah ya buɗe ma wani bawa daga cikin bayinsa, in duniya za ta taru ba za ta iya hana mishi samun wannan arzikin ba a wani za ka ga an yi taron gayya taron dangi a ce a'a an sa mishi takunkumi na tattalin arziki na waye to arziki a nan allah ya duk takunkumin da zaka sama mutum Allah ya sa arzikin shi ne sai ya kare shi dan haka yace idan Allah ya bude ma bawansa sa kofa ta rahama to lam yumsikha ahad ba wanda zai rike wannan kofar wannan abin sai ya samu wa in amsakaha anhu in kuma Allah ya hana ya rike to silha yursilha ilayhi ahad ba wanda ya sai bayar shine Allah ya ce ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم duk abin da Allah ya buɗe na rahama ba mai hana shi duk kuma ƙofar da Allah ya toshe ta ba wanda ya zai buɗe ta wa in amsaka ha an hulam yursilha ilayhi ahad to mala yace fa min akbahi tashbih yana daga cikin mafi munin kwatantawa tashbihu hadha al-ajiz al-faqir bi dhati bil qadir al-ghani bi dhati shine ka kwatanta wanda bai taka kara karya ba gajiyayye ɗan adam ka tashi ka kwatanta shi da mai cikakken iko shine Allah wanda mai wadatuwa ne bai bukatan wani da haka babu mafi munin shirka da Allah ka kwatanta Allah da wani shi yasa Allah yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha to ko a cikin bayan Allah misali in mutum na da sarauta kana ganin an yi sarki biyu a gari ɗaya wani a ce ga sarki wani ya ce shi ma kafa sarauta shi ai za su yi ta faɗa ba zai yi ba to wannan ga mutane fa kenan to ina ga wanda ya halitta ka ce za ka haɗa shi da wani cikin mulkinsa ko cikin ikonsa ko cikin aikinsa ko cikin sunansa to wannan ya fi komai muni wa min khasa'isil ilahiyyati yana daga cikin abin da Allah yake banta kan shi da shi alkamalul mutlaqu min jami'il wujuh ita ce cika cika wacce take wato mai ganganewa ta kowace fuska ba wani abu da zaka nuna ka ce na ƙasa ne tattare da Allah babu shi shi Allah gaba ɗaya abin da yayi duka na cika ne babu na ƙasa a ciki misali Allah ya daura ma wani bawa jinya wannan cika ce ta Allah za a ce to ai Allah ya gaza ba ko Allah ya hana wani wani arziki kaga mutum ya wahala yana talauci yana kunci to wannan hikima ce ta Allah kuma cika ne a wajen Allah ba za a ce ta waya ba ce Allah ya san me yasa ya hana shi Allah ya san me yasa ya ba wancan haka Allah shi yake rarraba arziki ga wanda ya so ya ba wanda ya so ya hana wanda ya so ya shiryar da wanda ya so ya batar da wanda ya so shine yubillu man yasha'u bi fadlihi wa yu'adhibu man yasha'u bi adlihi Allah yana shiryar da wanda ya so cikin adalcinsa falalarsa da kyautansa wanda kuma Allah ya azabtar da shi haka Allah ya so adalci ne na Allah ba a ba a yi ma Allah shishigi ba a tambayarsa Allah ya ce la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba mai tambayar Allah duk abin da yayi ya san me yasa yayi shi alladhi la naqsa fihi biwajhin min alwujuh babu wata tawaya da take tattara da Allah ta kowace fuska wadhalika yujibu an takuna alibadatu kullaha lahu wahdahu shi yasa ibada ba ta kyautuwa ga wani sai ga Allah dan duk wani wanda zaka mishi ibadar bai kai ba na kasashe tauyayye ne yana da yana da limit yana da iyaka ba akwai abin da ba yanda zai ba zai iya ma وذلك يجب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم جرمماوة والإجلال دوككاوة والخشية للظهور والدعاء دروقه والرجاء للطمان والإنابة لقوموة والتوبة للتوبة والتوكل لدوغر والاستعانة لنيمان تيمكو وغاية الذل مع غاية الحب لكم أكثر تدكي تارد كونا وأن الذكبة أما ونسي الله kullu zalika yajibu aqlan wa shar'an wa fitratan an yakuna lahu wahdahu a hankalce a addinance a kuma ɗabi'a ta ɗan adam ma ya san cewa wannan ba wanda ake ma sai Allah wa yumna'u wa shar'an wa fitratan an yakuna li ghayrihi kuma a hankalce a shari'ance a ɗabi'a ta ɗan adam bai yayi wannan abin ga wani ba kenan duk wanda yayi wannan abin ya saba da hankali wanda zai ɗauki ko wani itace ko kuma wani gunki ko kuma wani mutum daga cikin mutane ya dinga ganin ya cancanci wannan girmamawa da kauna ba Allah to wannan ya saba a hankali ya saba ma shari'a faman ja'ala shay'an min zalika ya ce duk wanda ya sanya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ligairihi ga wani Allah faqad shabbaha zalika al-ghayra biman la shabiha lahu ayya ya hada shi da wanda bai da kwatankwaci wala mitla lahu da wanda bai daidai da shi ba wala mitla lahu wanda bai da kuma eh, kishiya wa zalika akbahu tashbihi wa afdaluhu wannan shine mafi munin wato kwatantawa da wanda fi komai bane wani shiddati qubhihi wa tadammunihi gayata bulmi akbara subhanahu ibadahu annahu la yaghfiruhu ma annahu kataba ala nafsihi rahmah saboda munin abin ne ma ya tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ya ba bayinsa labari cewa duk wanda ya haka to Allah ba zai gafarta masa ba duk da cewa Allah mai rahama ne mai jin kai amma a wannan gabar Allah ya ce bai jin kan wanda ya masa wani shine Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ma'ana wanda ya mutu yana kan irin wannan kwatanta Allah da wani to Allah ba zai gafarta masa ba har abada wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha haka ba wata rana da za a ce abu jahal allah ya gafarta masu, don mutu yana shirka da allah ko abu lahab inda yake yana da kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya mutu yana kan wannan to Allah bai gafarta masa Allah ba zai gafarta masa wa min isil ilahiyya yana daga cikin abinda Allah yake banta da shi al-ubudiyya shine bauta ba ka bauta ma wani in ba Allah me ma'anar la ilaha illallah ai la ma'budu bi haqqin illallah ba wanda ya cancanci a bauta masa bauta ta gaskiya sai Allah ta haka mutum ya faɗi la ilaha illallah yana girmama wani yana ƙaunar wani yana tsoron wani kamar yadda yake tsoron Allah to ya saba da wannan la ilaha illallah da ya faɗa shi yasa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ba wai furta ta kawai da baki ba yace man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi har a zuciyarsa haka to wannan zai shiga aljanna ko da ya mutu yana abin da yake aikatawa indai a zuciyarsa tsarkake take da bautan Allah bai da wani burbushi na bauta ma to wannan ba da matsala ko da Allah ya azabtar da shi a wuta zai koma ya shiga aljanna Allah zai yafe mishi da haka waɗanda za su saura a wuta kawai waɗanda ba su da komai na bautar Allah a zuciyarsu ana komai daga gani a zuciyarsu shine ma'ana sun haɗa Allah da wani Da haka bauta allati qamat ala saqaini wacce ta tsaya da kafafuwan ta biyu laqiwa duni, himma. abubuwa guda biyu ne shine abin da yake tabbatar da cewa kayi cikakkiyar bauta na farko gayatul hubbi tsananin kauna ai in ka nuna tsananin kauna tana iya zama bauta da haka bauta ba sai kama wani sujjada ba tsananin kauna ma tana kai ga ya zama bauta ne ga wani Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan sai ya ce yuhibbunahum ka hubbillah kaga suna son su kamar yadda suke san Allah to waɗannan kafirai ne alwannan su ne kafirai suna ƙaunar gumakansu nan fiye da yadda suke ƙaunar Allah ko yana ƙaunar malamin nasa da yake ganin ya fi kowa yana ƙaunarsa fiye da yadda yake ƙaunar Allah zai iya saba ma Allah ma ba zai saba ma wannan malamin nasa Allah zai sa masa doka ya ce karka yi kaza haramun ne zai aikata amma inda wannan malamin nanka zai sa masa doka wallahi ba zai shafa to kaga wannan shine cikakkiyar kauna da biyayya da kaskantar da kai to shi kanshi wannan shirka ne da Allah dan haka ita ibada ta ginu ne akan cikakkiyar kauna da kuma kaskantar da kai Malam yace haza tamamul ubudiyya wannan shine cikakken bauta وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين bambancin mutane a cikin bautar Allah da za a ce wani ne bautar Allah ne ya dangana ne da matsayin shi a cikin waɗannan gabai guda biyu in san da Allah ya da Allah ya fi naka to ya fi ka a wajen Allah faman u'utiya faman a'afa hubbahu wa dhullahu wa khudu'ahu li ghayri Allah faqad shabbahahu bihi fi khalisi abdi duk wanda ya bada cikakkiyar kaunarsa da kaskantar da kansa da biyayyarsa ga wani Allah to ai ya kwatanta shi da Allah wa hadha min al-muhali an taji'a bihi shari'atun min ash-shara'i yace ba wata shari'a da za ta zo da wannan yanzu nasara menene ya kai su ga shirka da Allah tsananin ƙaunarsu da annabi Isa tsananin ƙaunarsu ne suka ce shi ɗan Allah ƙaunarsu ne da sansu da annabi isa kinsu ga wani ka ga shi ba ɗan Allah ba sai suka haɗa shi da Allah wasu ma suka wuce iyaka ba su matsaya ɗan Allah ba suka ce shi kan shi Allah Ta ne ya kai su ga wannan so ne da ƙauna da haka suna ganin san shi a zuciyarsu ya kai makurar da har ya kai wani mataki da za su haɗa shi da Allah wa qubhuhu mustaqirrun fi kulli fitratin wa aqlin kuma munin wannan abin abu ne wanda yake tabbatacce a duk wata shari'a da duk wani tsari walakin amma dai gayyarati shayatin fitra aktari kalbi wa uqulahum shaytanu da suka zo sai suka jirkita ma mutane tunanin mafi yawancin mutane suka canja musu hankalinsu suka nuna musu cewa wannan bauta ita ce daidai wa afsadatha alaihim suka gurbata musu cikakkiyar ɗabi'arsu wa jitalatun anha suka kawar da su wa maba alal fitratil ula man sabaqat lahu min Allahil husna amma wanda ya tsaya akan wannan tafarki na asali to Allah ya hukunta mishi cewa rayuwar shi ta yi kyau sai fa arsala ilaihim rusulahu Allah ya aiko da manzanni wa anzala alaihim kutubahu ya saukar da littattafai bima yuwafiqu fitrahum wa uqulahum da abin da yayi daidai da tunaninsu da hankalinsu bi dalika nuran ala sai haskensu su ya karu kan haske yahdi Allahu li nurihi man yasha Allah yana shiryar da wanda ya so ne zuwa ga hasken sa malai yace idza fa hada idan ka san wannan kaman ka'idoji ne yake bamu famin khasa'isil ilahiyya daga cikin abin da Allah yake banta da shi a sujud yin sujada, ba a yi ma wani sujada sai Allah maɗaukakin sarki ka yi mai tambaya ya ce to me yasa Allah ya ce mala'iku su yi ma'annaba Adamu sujada? ko wani mai tambaya ce to ai kai malam ka ce sujada Allah kaɗai ake ma mai hmm. yasa annaba Adamu aka mishi sujada? sai ka tambaya sujjadar da aka yi ma annaba adamu sujjada ce ta bauta ko ba ta bauta ba ce ma'ana sun yi ma annaba adamu sujjada ne a karan kansu don suna ganin ya kamata su mishi sujjada ko allah ne ce su shi allah da shi ne haƙƙin shi a mishi sujjada shi ce su ma annaba adamu to ka yanzu wannan baka da ja a kai wannan in an tafi da ita ma akan cewa sujjada ce ta sun sa goshinsu a ƙasa a gaban annaba adamu in kuma baka ɗau wannan wanda shi ne ya fi kusa sun kuyo ne na girmamawa aka kira shi sufi sun kuyo ne wanda yake na girmamawa aka kira shi sufi to wannan ma ta gaba mashiga ba ne da wani zai zo ya ce to ai amma annabi adamu sujada saboda haka za a iya ma wani Allah sujada shi Allah da yake kar a yi sujada ma wani shi ya ce a yi wani na wannan haƙƙi ne na Allah to kai baka da wannan damar baka da wannan haƙƙin da zaka zo ka bada umarnin ka cewa da amshi sujjada yace fa man sajada li ghairihi duk wanda ya sujjada ga wani Allah faqad shabbaha al makhluq bihi ya kwatanta wani Allah da Allah wa minha haka nan daga cikin abin da yake banta da su shine at-tawakkul at-tawakkul shine mika ragamar komai da kuma dogaro da komai naka kamar yadda shi ga wani Ya yace faman tawakkala ala ghairihi faqad shabbaha bi duk wanda ya dogara ga wani Allah ya kwatanta shi da Allah ke. wa min at-tauba haka nan tuba baka zuwa ka ce wani ni na tuba Allah ake yi ma tuba Allah ya ce ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha haka nan Allah ya ce wa tubu ayyuhal mu'minuna jami'an la'allakum tuflihun ku yi tuba zuwa ga Allah dan haka ana ana tuba ne ga Allah amma ba ga wani Allah ba faman taba li gairi faqad shabbaha bihi duk wanda yayi tuba ga wani Allah to ya kwatanta shi da Allah wa haka nan daga ciki alhaliku rantsuwa bismihi da sunan Allah ta'ziman wa ijlalan lahu girma ma'amma in ka yi rantsuwa ka ce billahi ka ce tallahi ka ce wallahi ko aqsamtu billadhi anzala na rantsa da wanda ya saukar da Alkur'ani. ko aqsamtu billadhi khalaqani ko aqsamtu billadhi khalaqa samawati wal arda ko alladhi aqsamtu billadhi khalaqa al-maut wal hayat na rantsi da wanda ya ya halicci rayuwa da mutuwa wannan duk ana yi ne da Allah faman halafa bi gairi wanda ya rantsuwa ga wani Allah to ya shi ya kwatanta shi da Allah wannan bangaren kwatanta kenan yace amma fi janibi tashabbuhi bihi bangare kuma na mutum ya siffanci da wata siffa wacce take siffa ce ta Allah ya ce shi ma ya kwatanci da wannan siffar ya ce faman ta'azama wa takabbar wannan kuma da yawa ana samun mutane su auka ciki sai wanda Allah ya tsare shi wanda yake jin isa yake nuna girman kai yana ganin ya fi kowa to wannan ya yi jayayya da Allah shi ma shirka ne bangare ne na shirka domin siffa ce ta Allah ya ba kansa siffa ce ta Allah ya ba kansa wada'an nasa ila itrahihi fil madin sai ya kira mutane su dinga yabansa wata azimi da girmama shi wal kudu'i da kaskantar da kai wa raja'i da kuma kaunarsa ma'ana tsammanin zai musu wani abu wata aliƙil kalbi bihi kuma su rataye zuciyarsu da shi haufan wa raja'an da tsoro da tsammani waltija'an da komewa na bihi ko neman taimakonsa to wannan faqad tashabbaha billahi shi ya kwatanta kanshi da Allah wana za'ahu kuma yayi jayayya da Allah cikin rububiyyatahu abinda yake haƙi ne na Allah madaukakin sarki na wato halitta da gudanarwa wa ilahiyatihi da kuma bauta wa huwa haqiqun bi an yuhinuhu Allahu gayatan hawan wannan duk wanda yayi haka ya cancanci Allah ya kaskantar da shi wa yudillahu gayatan Allah ya wulakantar da shi wa yaj'aluhu tahta aqdami khalqihi Allah ya sanya shi kasan bayinsa shine abin da ya tabbata cikin hadisi cewa waɗanda suke masu girman kai ranar tashin alkiyama Allah zai tashe su a halittar su yanda suke da jikinsu da komai amma ba su kai mutane ba za su zama ƙanana ƙanana ba su wuce girman eh, ƙaramin abu ba a ƙasa haka mutane za su yi ta taka su ranar tashin alkiyama Allah yana aikata abin da ya so to haka za su tashi saboda Allah yana so ya nuna ƙarshen su cewa su ba su isa komai ba ya zo cikin hadisi mai inganci Allah maɗaukakin sarki mai girma da buwa yake cewa al'azamatu izari ma'ana cika da girma wannan abu ne da na lullube kaina da shi walkibri ya urida'i haka nan saita. wannan shi ma abu ne da na lullube na da shi ma'ana siffofi ne na Allah guda biyu ya ce faman na za'ani wahidan min huma azabtuhu duk wanda ya yi jayayya da ni a cikin ɗaya daga waɗannan abubuwan Allah ya ce sai na mishi azaba baka ga fir'auna ba fir'auna ce ai ana rabbukum al'a'al ce ma alimtu lakum min ilahin ghayri ni ne ubangijinku kuma ban san kuna da wani Allah koma bayan ba ya ce da ini ta hatta ilahan zaini da aji alannaka minal masjuni me ya karshen shi ya zama ya wulakanta ko sai da ya fi kowa wulaƙanta. Allah ya halakar da shi Allah ya fito da gawar shi ana ganin shi Allah ya sa ya zama izina ga waɗanda suke suka zo bayansa ina mulkin nashi yake ina ƙarfin da yake da shi da ikon da yake da shi duk sun ƙari saboda mai saboda ya yi girman kai haka duk wanda ya yi girman kai tun a duniya Allah zai wulakantar da shi abu jahal girman kai da hassada ya sa ya yi ta ƙiyayya da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ranar yakin badar yara ne samari su biyu suka kashe shi yana ganin shi jarumi ne yana ganin yana da ƙarfi yana da abin nan yara ƙanana suka kashe shi su biyu daga ƙarshe wanda ya ƙarasa shi shine Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu ya zo ya same shi yana cikin gurmani na mutuwa ya taka kirjinsa da kafarsa da can a makka yana wulaƙantar da ibn mas'ud yana kiran shi yaro wai kana ya kai wanda kake dan kankani mai karamin makiyayi haka yake ce masa ya bangaje shi ya dake shi ya wulakantar da shi sai gashi yau ya tsaya akan kirjinsa a cikin yana yana yana wannan abin nan na mutuwan yake cewa lallai laqad irtaqaita laqad irtaqaita manzilan ta'ba yace wallahi yau ka taka wani waje mai mai wuya irin ba kai saka taka ba to amma Allah ya wulakantar da shi dan haka ya dauki abin nan ya kashe shi wanda ka wulakanta shi kake ganin ba komai ba zai zama Allah ya dauka shi akan ka saboda haka girman kai ne duk wanda shi ne eh, masu magana hausa suke cewa girman kai rawanin ya kuma hakan duk wanda yake da girman kai zai wulakanta kuma zai tozarta zai kai inda zai zama shi ba kowa bane ba komai bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana fi da mithqalu dharratin min kibr lam yadkhul janna. duk wanda yake da daidai da kwayar zarra na girman kai a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba da haka duk wanda ya ɗauki wannan siffa siffa ce ta Allah siffa ta isa ta ƙasaita ta nuna cika ta ɗaukaka wannan siffa ce ta Allah shi yasa Allah ya san ya sanya mu kanshi suna al-mutakaddir ba wanda zai zo ya ce kuma shi mutakaddir amma kuma Allah haka ya siffanta kanshi da wannan siffa to huwa al-mutakaddir siffa ce ta cika siffa ce ta isa ta babu wanda ya kai Allah madaukakin sarki to ba a jayayya da Allah a ciki وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية ما لا يكاو مثالي يشوى متمن دا زي دوكي لاكا يي سورة وانا أبو كمان سورة تألا مثالي يي gunkin kan mutum ko yayi gunkin wata dabba ko yayi wani hoto yayi zane kaga wasu mutane suna zane su ajiye a gefen hanya suna tsayarwa ko na tsuntsaye ko ko na wasu abubuwa kamar gumaka haka idan ya kasance mala yake cewa wanda yake yin haka Allah ya ce zai mishi azaba mai tsanani ranar tashin alkiyawa to ina ga wanda yake kwatanta Allah cikin bauta da kuma eh, halitta wancan fa sura kawai yayi ba wai ya ce shi ya yi tarayya da Allah bane ya ɗauka ne Kamar kamar ya zo cewa ashaddun nasi azaban yawmal qiyamati al-musawwirun wanda suka fi kowa tsananin azaba ranar tashin alkiyama su ne masu ma'ana suranta abu masu masu abu su fitar da shi a surata abin da yake na halitta ne yuqalu lahum daga cikin azabar da za a musu za a ce sai kun raya su sai kun sa musu rai ta gani za su iya sa musu rai ce sai kun sa musu rai to azabar da za a musu kenan a wannan hadisin wasu malamai sun ɗauke shi akan a taswir kawai na gumaka in gane ko amma daga baya-bayan nan an samu malaman da suka tafi akan cewa duk wani hoto ma ya shiga ciki misali hoto da ake ɗauka ko a waya ko a hoto ko passport ko menene da sauransu amma dai an duba manufa ta shari'a ya dangana da irin hoton da aka ɗauka in gane ko yanzu kamar yadda za a yi katon hoton wani babban malami a yi hoton shi a manna a bangon daki ana tsoronsa ana roƙonsa to a wannan ya shiga cikin wannan shi ne ya shiga cikin ko amma yanzu kamar misali tsari na doka ta ƙasa ta ce ba za a baka ƙasa ba sai ka kawo hotonka don a bambance mai laifi da mara laifi an gaiwa na ba ka yi laifi ba tun da haƙƙinka ne za ka tsari ko yanzu misali mota ba za ka tuka ta ba in baka da lasisi kuma an ce sai an yi hoto akan lasisi kuma kai kana buƙatar mota da za ka yi zirga-zirga ƙila hanyar neman abincin ka kenan ka ce to ni fa wannan tsarin ba zan bi shi ba dan saboda wannan hadisin to wannan kai ka ka mishi gurguwar fahimta baka fahimci mai shari'a take nufi ba ko misali ka ce to ni ba zan taba zuwa aikin haji ba dan sai tunda sai an dau hoto wa kama asara a kanka kama ce ai Allah ya ce la'anallahu musawwir to ai kai ba kai kai ba ma in haka kai wani ne yayi ma haka mafi rinjayen malamai gaskiya suna tafi akan cewa shi ira-iran wannan hotuna ba su shiga ba saboda shi hoton ba komai ba ne kamar madubi ne kamar inuwa ne shi yasa duk abin da za a ɗau hoto da shi za ga wata wuta ta ɗan fito ta haska so kamar inuwa ne kamar ka ajiye madubi ne a ɗaki in ka ajiye madubi a cikin ɗakinka kana ganin hotonka a ciki ko ba ka to sai a ce ajiye madubi da ka yi a ɗaki ya zama kasuranta kanka to ita kyamara haka take abin da kake gani kawai inuwarka ce kawai ake haskawa sai ta fito ba wai wani abu aka yi sabo ba su waɗancan wanda zai ɗauki ƙasa ya faɗa ko ai sabon abu yake yi ko amma wannan shi inuwa ce kawai ke ɗauka da haka kamar photocopy ne ta sa abu sai ka ga wuta ta fito ta yi haske wannan hasken da za ta haska kamar ɗaya rana ta haska ne yanzu inda daddare in ba wata in ka fita cikin dare za ka ga inuwa ka to kama haske ne ke haskawa sai inuwa ka ta bayyana ta haka wani zai ce ai duka musawirun ne mafi girma abin da za a ce a cikin hoto din shine wanda suke daukan hoto kawai na jin daɗi misali ko an yi biki ko an yi wani abu ko da sauransu shi kuma wannan mafi girma abin da za ka ce ka ce ya kai babi ne na karhanci an kyamaci yin haka barin shi shi ya fi yinsa alkhairi za ka ga babu wani amfani a cikinsa bata kuɗi ne kuma ba abin da ba wani amfani da zai na yawan ka ajiye hoto bayan shekara ka an ka zo ka duba shi ba za ka karu da komai ba ko akwai abin da za ka karu da shi ba za ka ga sun albon albon album littafai littattafai kuma haka za ka fa'a abin shi ne al almuhim وفي الصحيح عنه صلى الله عليه annahu أنه قال يازو cikin hadisi mai inganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah mai buwaya da daukaka yace wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu khalqan ka khalqi akwai wanda ya fi shi zalunci fiye da wanda ya tafi yana halitta tamkar halittar Allah to ran tashi alkiyama Allah yace falyakhluqu zarwatan in kun isa ku halicci iri man in kun isa ku halicci iri ma'ana iri shi ne da ake shukawa yanzu ana iya ana iya kirkiran iri ne babu wani artificial iri da zaka ce akwai shi dole dai daga cikin abinda da ake shukawa daga ciki ne za a ajiye wani ayi iri da shi ba wani wanda zai kirkiran ma iri ya ce yayi shi ya baka iri ka shuka babu shi daga cikin abinda da aka shuka ne sai dai a ƙara musu wasu sinadarai kawai amma ba wanda zai zo ya ce a'a ya ɗauko wani abu ya haɗa da wani abu ya fitar ma da irin masara ƙwaya ta duk da ci gaban da ake ganin an kai a duniya ba wanda ita ko irin shinkafa ko irin wake ya ce ya yi shi ya haɗa abu kaza da kaza ya fito ma da wannan abu kamar wake akwai wanda zai iya wannan to Allah ya ce in kun isa ku yi wannan kaga shine abin da yafi komai fa sauki falyakhluqu sha'iratan in kun isa su halicci abin da yake sha'ir ne ko da sannan gashi ne guda ɗaya sha'irati alama huwa a'zamu minha wa akbar inda ya ba za ku yi wannan ba ashe abin da fi wannan girma shine yafi cancanta a ce ba ku iya shi ba wal ya ce abin nufi dai anna hadha halu man tashabbaha bihi fi sun'ihi fi san'ati surati wannan shine halin wanda ya kwatanta kanshi da Allah cikin yin wata sura fa kaifa halu man tashabbaha bihi fi khawasi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi to me kake tsammanin wanda ya kwatanta Allah cikin bauta da ibada ya hada kanshi da Allah ko ya hada wani da Allah wa kadhalika man tashabbaha bihi fil ism alladhi la yanbaghi illa lillahi wahdahu haka nan wanda ya kwatanta kanshi da suna sunan ba mai cancanta ga kowa ba sai ga Allah ta yi wani ya yi tsammani ya ce to menene irin wannan suna kamar yadda za a ce malikil amla sarkin sarakuna ai Allah shine sarkin sarakuna duk wani sarki a kasan Allah yake naga kuskure ne a ce wani shine sarkin sarakuna ko a ce alƙalin alƙalai wani yana daga cikin kurakurai na lafazi waye alƙalin alƙalai Allah shi babban alƙalin da zaka za shi in na kotun duniya ce kotun koli ne in ya mutuwa zai mashi hukunci Allah ne zai mashi hukunci ba Allah ne ke na alƙalin alƙali shi yasa malamai suka kyamace a ce ma mutum alƙalin alƙali sun gane ko ana faɗa a harshen hausa ma kuskure ne shi ne a wani harshe suke cewa shahin sha kamar harshen farisawa haka suke faɗa haka kamar shugaban gaban ne Allah shi ne shugaban kowa Allah shi ne sarkin kowa Allah shi ne mai hukunci fiye da kowa alaysa Allahu bi ahkamil hakimin Allah shine yafi kowa hukunci qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha ai shine malikal mulki shine bil jalali wal ikram zul azamati wal kibriyai wal jabaruti wal malakut wannan dinna Allah haka kuskure وقد ثبت في sahihi. عن النبي صلى الله عليه وسلم يا تبتت في حديث من إنجانش من الله صلى الله عليه وسلم يتي Al-Asma'i inda عند الله ما في قسطنش سوناي أوجان da kuma fushi da Allah yake da ne mutumin da ya kira shi sunan shi ta samma bi shahansha haka suke cewa shahansha ai sarkin sarakuna wala wala milka illa wala malika illa Allah ai ba sarki sai Allah Allah ce limanin mulkul yawon lillahi wahidin ƙahar maliki yawon din duk na Allah ne wa fi lafzin a cikin wani lafazi aghyadu rajuli mutumin da Allah ya fi kushi da shi rajulun tasamma bi malikil amla. mutumin da ya kira sunan shi da cewa shine sarkin sarakuna ba a cewa sarkin sarakuna a musulunci ragaye akwai babban sarki a ƙasar nan shine sarkin musulmi ya cewa sarkin sarakuna ya ce mai alfarma sarkin musulmi ko eh, sarki ne amma na al'umman musulmi amma ba za a ce shine sarkin sarakuna ba saboda wani ya saba Allah shine sarkin sarakuna dan waye ba su sarauta Allah ne ba su shine mai ba da sarauta dan Allah bai so ba su sarautar ba fa hada maktullahi wa ghadabihi wa ghadabuhu ala man tashabbaha bihi fil ismi alladhi la illa lahu wannan shine fushin da Allah yake yi ga wanda ya kwatanta sunan shi da sunan Allah madaukakin sarki ko ya sunan shi ya raba da sunan Allah fa huwa subhanahu shi Allah madaukaki shine malikul muluki wahdahu shine sarkin sarakuna gaba daya wa huwa hakimul hukami wahdahu shine wanda yafi kowa hukunci shine saman duk wani mai hukunci wa huwa alladhi yahkumu ala al-hukami kullihim Allah shi yake yin hukunci ga masu hukunci gaba ɗayan su wa yaqdi alaihim kullahum kuma Allah zai musu alƙalanci la ghayruhu ba wannan haka duk za a tashi a tsaya a gaban Allah Allah shi zai yi hukunci haka kuskure ne muke ce shine shine kaza na kaza Shi ne wanda yake sama da kowa mai sama da kowa ai Allah shi ne sama da kowa ko wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi Allah ke sama da bayinsa bayinsa duk suna kasansa ne dan haka duk mulkin ka duk matsayin ka duk iya hukuncin ka a karkashin Allah kake wanda shi ne mai hukuncin masu hukunci to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu za mu a nan babi na gaba Allah ya sake kawo cewa idan ka fahimci haka to akwai sakon da yake so ya isar maka akwai wani sako da yake so ka sani shine cewa yana daga cikin manya-manyan zunubai shine ka dinga munanta zato da Allah ka dinga munanta ma Allah zato ko ba a so a munanta zato da Allah madaukakin sarki kafirai Allah ya ce ah, zannu billahi zanna sau Allah ya ce alaihim da'iratu sau kuma wata aya Allah ya ce wa zalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardaakum irin wannan zato da kuke da Allah shi ya kai ku zuwa ga halaka yanzu kamar misali mutum ya dinga zargin cewa Allah bai san shi ya hmm. eh, wani haka zai dinga tsammani me yasa shi komai ne yake samun shi shi ne ya ma Allah ne <coughs> ana samun mutane masu tsada ga wannan mummunan zato ne mummunan zato ne ga Allah me yasa shi wannan abu yake samun shi shi har rasa ne a wannan mummunan zato ne ba a ma Allah wannan zato duk abin da Allah ya hukunta ga bawa idan mumini ne Allah ya hukunta masa abu in abin farin ciki ne ya murna in abin bakin ciki ne ya haƙuri ya mayar da komai zuwa ga Allah wannan haka ya kamata mumini ya zama ko menene komi daɗinsa komi rashin daɗinsa ka sani cewa daga Allah kul kullum min indillah sani cewa da daɗi da rashin daɗi duka daga Allah ba wai kuma shi Allah maɗaukakin sarki zai iya buɗe ma ka ji daɗi ba don ka burge shi ba kuma Allah maɗaukakin sarki zai iya ƙuntata ma ba don ka sa mashi ba ba wai sai an saba ma Allah ke jaraban bawa ita jaraba haka take su waye Allah ya fi jaraba su annabawa saban Allah suke kusancin su ne da Allah haka sai kaga wanda Allah ya fi jaraba shi wanda Allah ya fi san shi kaga Allah yana jaraba mutum to Allah yana san wannan bawa inna ashadda an-nasi ibtila'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal kaga annabi ya tashi daga wannan tashin hankali ya shiga wannan ya tashi daga wannan ya shiga wannan a zagi annabin Allah a soke shi a yi ƙoƙarin kashe shi a fitar da shi wasu annaba ma yanka su a kai. haka wannan ba komai ba ne ba wai in ka ga mutum Allah yana ɗaura mushi wani abubuwa ba ya yi wani laifi ne ba da wani zai fara tunanin toni ne na yi ne Allah yake min wannan abu wasu suna faɗa haka ta wannan raunin imani wannan rashin yadda da hukuncin Allah a kan kai a yanda Allah ya halicce kan nan shi yake da iko da kai sai yanda ya da sai yanda Allah ya da kai shi ya halicce ka kai bawan sa ba ka da wani zabi sai abin da Allah ya zama maka musamman abin da ya shafi rayuwa ta duniyar nan ko samu ko rashi wannan na Allah ne baka isa ka ce wai kai saboda tsananin biyayyar ka Allah Allah ba zai ma wata jarabawa saboda haka malam ya ce wannan shine sirrin wannan matsala abin da ya kawo a baya ya ce to shi ne mutum ya fahimci haka kada ya dinga munanta zato da Allah maɗaukakin sarki mutum ya dinga kyautata ma Allah maɗaukakin sarki zato shine wani hadisi Allah yake cewa ana inda zan abdi abdibi ni fa duk inda bawa na ya tsammace ni haka in ka mishi kyakkyawan zato to haka Allah ka same shi an kai mummunan zato to abin da bai same ka kenan to kaga ya rage naka kai zabi me ya kamata kama Allah ka kyautata zato ko ka munanta kaga ka kyautata zato haka duk abin da ya same ka kana yadda shi ga Allah madaukakin sarki allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك muna ƙara roƙo Allah maɗaukacin ɗaukakin sarki ya gafarta mu babanmu rari ah, Ismail Allah ya haskaka kabarinsa abin da ya bari baya kuma irin wannan alkhairai muna roƙo Allah mu ɗaukakin sarki ya tsorar da su Allah sarki ya albarkaci bayansa ah, ba a yaban wani a wajen Allah maɗaukacin sarki to amma dai ana kyautata ma mutum zato duk wanda ya ga rayuwa da ya yi abin koyi musamman ga waɗanda suke bayansa yau ya tafi bar komai da ku amma kuma ayyukan shi na alkhairi sun bi shi to wannan ya kamata ya zama mana darasi ya kamata ya zama darasi kuma za mu iya yin kamar yadda ya yi ko ba za mu iya ba shi da yanzu ya tafi kuma babu dawowa amma kuma tafiyarsa ana ganin kamar bai tafi ba musamman irin abubuwan da ya bari a bayansa haka wannan kalubale ne ga dukkaninmu gaba daya kowa da kowa nima in na tafi mai zan bari da za a dinga tunawa a cewa na kaza ne wani kai kaza ayyukan alkhairi ne ko ba na alkhairi ba ne kamar Allah madaukakin sarki ya kyautata mana karshen mu Allah madaukakin sarki kuma ya ba mu haƙuri da dangana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك